This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16, 25 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar kuma ana iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum da fatan kuna nan lafiya Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sahaba Imam Aliyu muka sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi. inda za ku ji cewa gwamnatin jihar bauchi ta sha alwashin gudanar da bincike kan irin kudaden da ake zargin tsohuwar gwamnatin malam isa ya guda da kashewa ba bisa ka'ida ba to ko menene makasudin gudanar da wannan bincike mu nuna wa jama'a irin kudaden da suka fita daga gwamnatin jihar bauchi duk maganan da muka yi magana ne wanda za ka iya tabbatar da ita da akwai takardu to sai dai bangaren tsohuwar gwamnatin ta malam ya guda wato ya mai da martani kan wannan batu a gani na wannan cece kuce da ake akan wannan kuɗi ba wani abin da ya kamata a yi bane idan an yi la'akari da halin da waɗansu jihohi suke ciki da kuma irin zaman lafiyan da muke a Bauchi. Har ila yau muna ɗauke da wasu rahotanni da ma ra'ayoyin da kuke aiko mana da farko za mu fara ne da shan labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. ma'aikatar tsaron amurka ta tabbatar da mutuwar sojojinta shida sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka yi jiya litinin kan sojojin kungiyar tsaro ta neto waɗanda suke sintiri kusa da sansanin mayakan sama da ke bagram a afghanistan kungiyar taliban ta dauki alhakin kai harin tana mai igirarin cewa wani dan kunar bakin wake kan babur ne ya kai harin ya kashe sojoji goma sha tara ita dai kungiyar tsaro ta neto ta ce za ta gudanar da bincike sakataren tsaron amurka ashton kata ya ce harin yana tunatarwa kan irin hadarin da sojojin amurka suke fuskanta a kowace rana a afghanistan kata ya ce harin ya kuma jikkata wasu sojojin amurka biyu da kuma wani ma'aikacinta wadda dan kwangila ne tuni dai fadar wada wasu shugaban amurka ta aiki da ta'aziyya ga iyalan sojojin da harin da ya ritsa da su ta kara da cewa ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen daukan matakai kan barazanar ta'addanci da addabi yankin A jibuti 'yan gwagwarmaya daga ɓangaren 'yan hamayya sun ce an kashe mutane waɗanda yawansu ya kai goma sha tara lokacin da jami'an tsaron ƙasar suka buɗe wuta kan malata wani taron addini a babban birnin ƙasar jiya Litinin. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce dakarun sun auna wani taro a wata unguwa da ake kira Balbala. Waɗanda suka taru domin addu'o'i na tunawa da wani shehin malami mai suna Yonis Mose wanda Allah ya yi wa rasuwa. wasu majiyoyi suka ce tun da misalin karfe biyar na asibahi ne jami'an tsaro suka kai samame kan wurin da ake taron suka buɗe wuta kan mutanen amma gwamnatin ƙasar ta ce jami'an tsaron sun buɗe wuta ne bayan wasu mutane ɗauke da makamai sun kai musu hari a cikin sanarwar da minista harkokin cikin gidan ƙasar hassan umar muhammad ya bayar ya ce an kama wasu mutane masu yawa dangane da wannan batu wani wakilin murya amurka a jibuti ya ce fiye da mutane goma sun jikata baya ga waɗanda suka wato aka kashe Rasha ta ce ta samo bayanai daga na'urar ɗaukar magana da aka gano daga jirgin yakin ƙasar da Turkiyya ta kakkaɓo cikin watan jiya. Shugaban hukumar kula da lafiyar zirga-zirgar jiragen sama na yaƙin ƙasar ta Rasha Sage Banetov ya ce bincike da sai gudanar kan na'urar ya nuna cewa sha uku cikin sha shida na wato kwakwalwar na'urar duk sun gama yawo sakamakon harbo jirgin da aka yi saura kuma sun samu lahani. duk da haka sage ya ce kwararru za su yi aiki domin fito da bayanai daga cikinsu sai dai aikin zai ɗauki lokaci turkiya ta harbe jirgin yaƙin na rashin ne samfurin su-24 ranar 24 ga watan nuwamba kusa ta kan iyakarta da siriya tana zargin jirgin ya ta sararin samaniyarta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manyan ƙungiyoyin da suke sahun gaba a gwagwarmayan kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga amurka da ta ba da mafaka cikin gaggawa ga marabuta da ƙasar bangladesh waɗanda masu tsauran ra'ayin addinin islamu suke kai wa hari saboda ra'ayinsu na 'yan wato ba ruwanmu ƙungiyoyin da suka hada da pen america center da human rights watch da freedom house da kuma ƙungiyar likitoci ta ƙasa da ƙasa da ake kira doctors without borders dukkansu sun yi wannan kira ne a cikin wata wasiƙar da suka rubuta a sakatar harkokin wajen amurka john kerry wani mawallafi da kuma marubuta hudu ne aka kashe a bana kaɗai a ƙasar da ke kudancin asiya kuma ƙungiyoyin da suka hada da ansarar islam ansarar bangla da kuma alka'ida duk sun ɗauki alakin kai wannan hare-hare a halin da ake ciki kuma amurka ta ƙara jinsin wasu zakuna biyu a jerin dabbobi daga afirka waɗanda suke cikin haɗarin ɓacewa daga doron ƙasa a wani mataki da zai tsananta hanyoyi da mafarauta za su dawo da tsarabar irin waɗannan dabbobi da suka kashe a nan amurka farautar irin waɗannan dabbobi ya zama babban batu a farkon wannan shekara lokacin da wani likitan wato haƙori a nan amurka ya kashe wani fitaccen zaki da ake kira cecil kusa da gandun dajin hawanch da ke zimbabwe zuwa yanzu dai manyan jam'iyyun amurka democrat da republican masu zaɓi mutane da za su yi takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyun ba a zaɓen da za a yi baɗi duk da haka bai hana waɗanda suke kan gaba a jam'iyyun duka biyu wato hillary clinton da donald trump caccakar juna ba an fara a wunin jiya litinin inda donald trump ya kira hillary clinton makaryaciya ya buƙaci ta nemi gafara saboda ikirarin da ta yi cewa a muhawarar da 'yan takarar shugabancin amurka karkashin jam'iyyar democrat ah, suka yi ranar asabar cewa 'yan isis na amfani da bidiyon ah, na kalaman trump wajen jawo hankalin mutane masu shiga ƙungiyar. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC. To a jihar Bauchin Najeriya gwamnatin jihar ta sha alwashin gudanar da bincike kan irin kudaden da ake zargin tsohuwar gwamnatin Malam Isa ya guda ta kashe ba bisa ka'ida ba. Kudaden da ake zargi an ware su ne domin samar da tsaro. To sai dai bangaren tsohon gwamna ya musanta wannan zargi kamar da za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana daga Bauchi. Malam Yakubu Ibn Muhammad shine babban mai tallafawa gwamnan jihar bocin kan lamuran labarai da sadarwa ya yi karin bayani a hira ta da shi. Daga shekara 2007 zuwa biyar wannan gwamnatin da ta gabata ta kashe wa'ai kuɗaɗe a sunan harkan tsaro. To abin da ya faru kenan kuma kowane shekara ga abin da aka kashe kowane shekara ga abin da aka kashe in kai jimillan kuɗaɗen duka na shekaru takwas kenan shine biliyan 91 da wayansu 'yan kai menene damuwanku akan wannan kuɗi mu nuna wa jama'a irin kuɗaɗen da suka fita daga gwamnatin jihar bauchi duk maganan da muka yi magana ne wanda za ka iya tabbatar da ita da akwai takardu wanda suka nuna cewa an da wayannan kuɗaɗe ba wai ba da su bane an da su kuma an da su akan kuɗaɗe ne wanda za a yi amfani da su a harkan tsaro a jihar bauchi ku yadda da cewar an yi amfani da kuɗin ba ne ba maganar mu yadda ba ne mu kawai abin da muke so mu nuna wa jama'a shine ga kuɗin da aka kashe a wayannan shekaru a harkan tsaro a jihar bauchi gwamna ya ce shi dubi duk hanyar da ya gani ya kamata na ganin kwato kuɗaɗen da yake suke ganin ba a kashe su ta hanyar da ya kamata ba wannan kuɗi na tsaro na da cikin irin kuɗaɗen da yake ganin an kashe su bai kamata ba ina tabbatar maka da cewa gwamna ya rantsi cewa duk kuɗin da aka ɗauka aka kashe ta hanyar da bai kamata ba za a da shi in wayan nan kuɗaɗe an kashe su ta hanyar da bai kamata ba to su ma suna cikin kuɗaɗen da za a maido su kamar za ku je wajen efcc kenan ni dai na gaya maka za a maido su duk kuma hanyoyin da ya kamata a bi a samo su za a bi da yake mai da martani game da wannan batu tsohon kwamishina a gwamnatin da ta shuɗe alhaji salisu ahmed barau ta fa balewa ya ce kada rayuka da dukiyoyin jama'a hakkin gwamna ne sannan duk wani kwabo da aka kashe sai da ya sami amincewar majalisa to da farko dai abin da nake so al'umman jihar bauchi su fahimta shine kare rayuka da dukiyoyin al'umma da zaman lafiyansu kusan shine doka ko kuma abu bukata a constitution din ko kundin tsarin mulki na najeriya wanda ake bukatan gwamna ya yi kafin ko menene ya faru a gani na wannan cece kuce da ake akan wannan kuɗi ba wani abin da ya kamata a yi bane idan an yi la'akari da halin da waɗansu jihohi suke ciki da kuma irin zaman lafiyan da muke a bauchi kana ganin gwamnatin malam isa tana da hurumin kashe wannan kuɗi a nan na maka bayanin cewa babu wani kobo da gwamna zai sa hannu ya kashe ba tare da yana cikin bajet ba to idan malam isa a shekaru takwas dinnan da ya yi misali duk abin da aka ce an kashe a shekara kaza an yi a shekara kaza ya fito a kasafin kuɗi executive council ɗinsa ta amince majalisar jiha ta amince to ban yi tsammanin laifi ne a wurinsa a ce ya kashe wannan kuɗi ba a wannan gwamnati ko shi ma gwamnan da kansa ya fito ya yi bayanin cewa duk wasu kuɗi da yake suke ganin ba a kashe su ta hanyar da ya kamata ba za su bi duk hanyar da ya kamata su karɓo wannan kuɗin. Babu wani fargaban magana a nemo bayani ko idan an samu wani kuskure a bincika me yasa aka yi kuskuren. Gwamnan ma da yake da mukarrabansa Allah sa su samu sarari su gama mulkin su lafiya. Abdulwahab Muhammad Wuya Amurka daga Bauchi a Najeriya. to nan gaba a cikin shirin abdulwahab zai sake dawowa domin gabatar mana da wani rahoto na musamman kan makarantu ko kuma kwalejin kimiyya da fasaha amma kafin nan gwamnatin jihar niger ta yi wani zama da shugabannin addinan jihar inda suka tattauna kan sha'anin tsaro da zaman lafiya ga mustapha nasiru batsari da karin bayani daga birnin mina Gwamnatin jihar Niger ta gudanar da wani taro na musamman da shugabannin addinai a kan matsalar tsaro da kuma inganta zaman lafiya. Taron da ya gudana a daidai lokacin da ake shirin fara bukukuwan Kirsimeti da kuma bukukuwan Maulidi a ɓangaren Musulmi ba a yi shi tare da manema labarai ba. To amma ga abin da gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello ya shaida mun bayan kammala taron. To lallai yanzu mun zama da shugabanni da malamai mun ƙara samun fahimta kuma na jawo hankulansu kan abubuwan da ke fara yau da bukatan a samu zaman lafiya a ƙasa kuma mun samu haɗin kai. daga wajen su ta bangaren gwamnati ya zama wajibi mu ɗauki duk wani mataki da za mu kare rayukan mutane da dukiyoyinsu akwai batun aiwatar da wasu abubuwa da suke tauye haƙƙin jama'a kamar gudanar da rali a cika titi wanda kusan shi ne ya kawo abin da ya faru a zaria an na jihar neja wani mataki kuka ɗauka akan wannan eh mai wannan wannan bayanin a kaduna kuma mutane suna damar su yi bukinsu amma a gaya ma hukuma a kila kwana biyu kama irin nan taro a gaya ma hukuma saboda su bada jami'an tsaro. Haka zalika gwamna Abubakar Sani Bello ya kara jaddada rashin jin daɗinsu su akan abin da ya faru a Zaria a tsakanin mabiya ɗariƙa Shi'a da kuma sojojin Najeriya. Abin da faru Zaria gaskiya ba mu jaɗin shi ba amma yana cikin magana da muka yi da kai yanzu kowane kungiya ko mutane ko ma menene akwai doka akwai constitution na kasar Najeriya kuma komai akwai da ake yin shi ba za mu zo mu toshe hakin kowa ba amma duk abin za a bi shi bisa ka'ida shugabannin kungiyoyin addinai dai sama da goma ne suka gudanar da taro da gwamnan to koyaya suka ɗauki wannan ganawa sunana Umar Faruk ina wakiltar majalisar limamai na jihar Niger duk wani mai kira zuwa ga Allah yana kira ne zuwa ga zama lafiya za mu iya kokari mu kira mabiyanmu a zauna lafiya in aka zo wajen bautan Allah a bi ka'idoji a daina shiga hakkokin wasu suna Musa Shehu Kwazo ina wakiltar kungiyar ɗalibai musulmai na jihar Niger sannan kuma mu mun gabatar masa kokansa na farko tsaiko da ake samu duk wani kungiya addini in ta tana son ga wani ya ka zama lalura to wannan ya tabbatar cewa in Allah da ya kawu Shi ma dai shugaban kungiyar Kiristocin jihar Niger, rabara Musa Dada, ya ce sun ji daɗin ganawarsu da gwamnan domin kuwa sun daɗe suna neman hakan. Yawancin mu mun yi kokarin mu gan shi watanni da yawa ba mu iya ba. Fahim na ya kira mu ya ce mu zo ai wannan abin murna ne me kuke so abi na kiyaye dokokin nan don a zauna lafiya abin da za a bi kaga gwamnati yana da abin yi mu ma muna da abin yi abin da mu za mu yi shine mu bi doka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 ne gwadabin haurewa hanyar bullewa mu nemi ilimi gwadabin ɗorewa ah, mu nemi ilimi alfaharin fara layin zaku goma a nan Washington DC na cewa karfe biyu ne na dare da minti goma sha hudu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka. To a Najeriya makarantun kwalejin kimiyya da fasaha na ɗaya daga cikin matakan da ɗaliban da suka kammala karatun sakandare ke bi da zimmar koyon ilimin sana'o'i da dabarun dogaro da kai. Inda akan samu irin waɗannan kwaleji-kwaleji a ƙarƙashin gwamnatin jihohi da na tarayya. wakilin da amurka abdulhab muhammad ya yi mana dubi kan irin ikirarin da wasu ke yi na cewa makarantun kwalejin kimiyya da ke karkashin gwamnatin tarayya sun tserewa takwarorinsu na jihohi rashin ayyukan yi da matasa ke fuskanta a bayan sun kammala karatu musamman a makarantun gaba da sakandare ya sa gwamnatocin tarayya da na jihohi kakkafa kwalejojin kimiyya da fasaha domin samar da ayyukan yi da suka hada da kere-kere gine-gine da ayyukan sarrafa katakai da dai sauran ire iren su sai dai kuma a yayin da kwalliya ke biyan kudin sabulu game da shirin musamman a kwalejojin mallakar gwamnatin tarayya a bangaren takwararsu na jihohi har yanzu akwai sauran aiki a jihar bauchi ga misali gwamnatin jihar ta mallaki irin wannan kwaleji kimanin shekaru 28 sai dai har yanzu bata samu rijistar manya-manyan kwasa-kwasai ba da zai bata damar gudanar da manyan takardun ilimi comrade abdullahi yalwa shine shugaban kungiyar malaman kwalejin kimiyya da fasaha na tata da ali da ke bauchi an kafa su ne don su samar da sama da kere-kere a karanta su zama masu dogaro da kansu da za a ce a kwasa-kwasai da za su iya kawo ci gaban ƙasa ta hanyar fasaha da kere-kere kenan kuma a samar da matsakaita ma'aikata waɗanda za su taimakawa wajen gudan da gwamnatoci a dukkan matakai. to kana ganin an samu kwalliya ta biya kudin sabulu kuwa in aka lura da nan bauchi an kafa wannan kwaleji kimanin wajen shekara 28 gaskiya ba za a ce haka ba ba za a ce kwalliya biya kudin sabulu ba don a baya ba samu kulawa da ita kwalejin take bukata ba kuma abin takaici shine waɗanda aka zo aka kakkafa su a bayanta kamar irin takwararta na jihar katsina sun nisa wajen ababen da ya kamata a ce suna yi ko har yanzu ba kokari ne wajen ganin cewa an amince da kwasa kwasa mu a ƙasa wato an san abin da ake cewa accreditation sun wuce wannan wuri kuma suna da abinda wato kasa kusa da ake ce cewa na hnd wato manyan diploma da sauransu wanda duk har yanzu mu muna baya saboda rashin wato tallafi da kulawa da ya kamata daga bangaren gwamnati da ita ce ta kama makaranta kuma lallai idan aka tsaya aka ba da wannan sashe na ilimin kulawa to kasa za ta iya dokaro da kanta kuma ya zama na muma a cikin duk duniya kan zama yan da wani mu ne ma'ana ita ya kawo mana komai da komai mu ba mu tsira na komai kuma za mu yi kokari ya zama na muna ya sarrafa wani abu da duniya za ta bukata ta hannun mu kuma hakan shine ke nuna kuma da kayan ayyuka wadda ya sarrafa su a cikin gida domin inganta rayuwa da kuma zamantakewa musamman mu ce harkar noma da turoma. ma'adanai da kuma sarrafa su to kuna da wadatattun kayan aikin da za ku koya ma yara wayannan sanawoyi? gaskiya kayan aiki muna iya cewa alhamdulillah domin da tallafin hukuma ko asusun ba da tallafi ma manyan makaranti ta ƙasa an samu ci gaba matuƙa kuma kamar a makaranta na ina iya bugan irin cewa muna da na'urori da kayan ayyuka waɗanda za a iya koyar da wannan babban matsala da muke da ita ci ne ma na yadda za a sarrafa wannan na'urori don muna da na'urorin da ba a taɓa amfani da su ba saboda babu waɗanda za su yi amfani da su muna da wanda ma ba a kafa su ba saboda bamu da wanda za a mana su a kuɗin da aka nema daga irin wato polytechnic na kaduna sai ya zama na makaranta ba za ta iya biya ba kuma sun jina ma ba ta iya gaskiya ba amma yanzu an samu wani mafita domin an samu wani haɗin gwiwa tsakanin ita wannan gwamnati a jihar bauchi da wata hukuma na gwamnatin tarayya da ake cewa ne sai ni yanzu haka da muke magana da kai an ɗibi wasu malamai an ji an musu wani horo na musamman a kaduna sun komo kuma an ba da wasu jami'ai da ita wannan hukuma na niseni har ma ita hukumar ta zo tana ƙara faɗaɗa wasu gine-gine da muke da su domin ya ɗauki wasu injinan da take so ta kafa wadda muna da su wasu wasu kuma ta kawo ƙari da a haɗa sakamakon wannan haɗin gwiwa a tabbata cewa an samu ɗan da ake so kuma an ba da horo yadda ya dace har ila yau na ji ta bakin wasu ɗaliban kwalejin sunana shamsu musa buba daga department of business and management a dai nan makarantar ya gurguru dai suna koya ma mota a student ayyukan hannu wanda ko da ka gama baka samu aikin yi ba wannan ayyukan hannu aikin hannu da aka koya ma za ka yi dogaro da shi ka samu abun nema wa kanka muna kira da gwamnati su taimaka wa du ɗalibai ko a cikin makaranta da kayayyaki wanda zai sa malamai su dinga koyar da ɗalibai ayyuka ko da ka gama aiki ba lallai ka dogara da karatun da kai ba za ka iya aikin hannu da wannan abun aka koya maka a cikin makaranta. Ana Samira ina school a Tatari Al Polytechnic Bauchi State. Eh alhamdulillah sun sana'an hannu yakan sa mutum ya dogara da kanshi ba sai ya dogara da aikin gwamnati ba. kuma sa'annan sana'an hannu yana sa mutum ya koya abubuwa daban-daban da dama hakan nan kamar yanzu a nan makarantar maza ana iya koya musu interlock su makamaci haka mata kuma akan iya koya musu ɗinki turare su humra sa'annan morning fresh da air fresh saboda ko da ba su ma yi aikin gwamnati ba mazaje kamar mu mata mazajen mu ba za su iya barin mu mu yi aikin gwamnati ba amma wannan za mu dogara da shi ko da a gidajen mazajen mu ne za mu dinga amfana da shi abdulwahab muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya kayan yara gobe na nake kaji na canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci madalla gaida abdulwahab muhammad to albarkacin bukukuwan kirsimeti da ke shirin tunkarar mu nan da wasu 'yan kwanaki ga wannan sako daga pastor joshua salma balko let it be christmas everywhere in the hearts of all people both near and far christmas everywhere Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas. is suna Pastor Joshua Tan Magbalko. finding Christmas shine Rana haifuwan is almasihu wanda aka haife shi musamman ya zo adama. wannan kwa ya kasance ne duk wanda ya karɓe shi ya zama mashi da muhimmanci amma yesu kristi shine wanda allah ya aiko ya zo domin ya sohunta mutane amfanin agun krista kuma shine krista su masu ɗauki wannan mataki wanda za su kasance da halin kaskanci da halin taimakawa ya zo musamman domin kauna haka mu krista ma ya kamata mu kaunaci kowane mutum ba san lallai krista ba ba san lallai dan uwanka ba amma domin mu kaunaci kowa da kowa yanta yana nuna ya kaunaci dan uwansa kamar kansa Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana. Assalamu alaikum gidan rediyon america mai magana Rabi Kano kan wajen kure mazaunin agege Saloja. To yau zan tofa albarkacin baki na ne a kan irin abin da yake nema a samu al'ummar Najeriya gaba daya na bajetin kudin da muke sa mai girma mai girma Janar Muhammadu Buhari zai yi a Najeriya. Ubangiji Allah isa ka don ya zartar da wannan kasafin kuɗi na Najeriya Allah isa shugabannin da za su aiwatar da wannan ayyuka Allah ya sa karfice amanarsa albarkan manzon Allah don abin da yake cutar mu kenan. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ya magana kwamar Bishir Dauda Sabo unguwa Katsina babban magatakar ta kungiyar murya talaka. To gaskiya ina so in yi tunatarwa ga gwamnonin jam'iyyar APC wanda aka zaba suka ɗaukan mutane da abun Abin kunya ne a ce yau akwai gwamnonin da har yanzu sun kasa naɗa kwamishinoni. wannan abin kunya ne ba wani dalili da za ku ba da na kin naɗa kwamishinoni game da ƙananan hukumomi akwai jihohi da yawa apc ɗin sun kasa shirya zaɓen kananan hukumomi shi ma wannan gaskiya abin baƙin ciki ne kuma abin allah wa dare ne saboda ka ku sani fa gwamnonin apc mutanen da kuke buƙata suna nan suna kallon ku kuma kamar gobe ne za a sake yin zaɓe Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana shi baban rediyo matankari a jihar Kebbi, Najeriya. Mai Amerika ina so in bayyana na dangane da hukuncin da 'yan majalisar suka kaba wa gwamnatin Najeriya akan duk mutumin da ya gaya wa wani dan majalisa ko wani abu wanda ke bai daidai ba a yi mashi wani hukunci. Ina kira ga 'yan majalisa duk abin da mutum za shi ya tabbatar da abin da za shi shi gaskiya shi daidai abin da bisa ga tsarin mulkin najeriya ya tanadar da shi wannan abin saboda in mutum yi abin da ba shi daidai ba in ku tsarin mulkin najeriya ya ba mu dama mu bayyana shi mu shiga ga abin da ya yi ga abin da ya yi saboda haka kun kuma masu aikar ayoyi yana kira gare ku da abin da mutum bai yi ba kada ku tabbatar ku yi shi kage bisa ga abin da bai yi ba assalamu alaikum gidan rediyo muryar amurka sunana gamba barau kwataskum daga tsohuwar a garin kwataskum a yau na so ku bani dama na nisa shawarwari na daga girma gwamnan malhaji ibrahim gaida a bisa halin da wannan najeriya take ciki mai girma gwamna ina roƙonka da kuma baka shawara da cewa a yankin kwanar maiduwa da garin dogon kuka muna da gibson bila adadin don haka nake nika shawara don allah don annabi ka tafi kasar china ka kira kwararru su zo a kafa kamfani a wannan wurare na mai maiduwa da dogon kuka a zo a fara haƙar wannan gibson din yanzu kuma ga sahabu ya dawo da labarai a takaice. ma'aikatar tsaron amurka ta tabbatar da mutuwar sojojin amurka shida sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka yi litinin kan sojojin kungiyar tsaro ta neto waɗanda suke sintiri kusa sansanin mayakan sama da ke bagrama afghanistan afghanistan kungiyar taliban da tuni ta dauki alhakin kai harin tana mai ikirarin cewa wani dan kunar bakin wake kan babur ne ya kai harin har ya kashe sojoji goma sha tara neto ta ce tana gudanar da bincike a jibuti yan gwagwarmaya daga bangaren yan hamayya sun ce an kashe mutane waɗanda yawansu ya kai goma sha tara lokacin da jaman tsaron ƙasar suka buɗe wuta kan mahalarta wani taron addini a babban birnin ƙasar jiya litinin shaidun gani da ido suka ce dakarun sun auna wani taro a wata unguwa da ake kira balbala waɗanda suka taru domin addu'o'i na tunawa da wani shehin malami mai suna yunus musa wadda allah ya yi rasuwa sai dai gwamnatin ƙasar ta musa ta ce waɗanda jami'an tsaron sun buɗe wuta ne bayan da mutane ɗauke da makamai suka kai musu hari. rasha ta ce ta samo bayanai daga na'urar ɗaukar magana da aka gano daga jirgin yakin ƙasar da turkiya ta kakkaɓo cikin watan jiya shugaban hukumar kula da lafiyar zirga-zirgar jiragen yakin kasar sage baneto ya ce bincike da sai gudanar kan na'urar ya nuna cewa sha uku cikin sha shida na na'urar baya aiki sakamakon harbo jirgin da aka yi saura ukun kuma sun samu lahani. manyan ƙungiyoyi da suke sahun gaba a gwagwarmayar kare 'yancin bil'adama suna kira ga amurka ta ba da mafaka cikin gaggawa ga marubuta da ƙasar bangladesh masaro duka-duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na hatsi amma can an jima da rana za ku ji wata tawaga abokan aikinmu da dauke da wani sabon shiri da izinin Allah. Yanzu a madadin sahaba Imam Aliyu da ya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da kuma injininmu mu Jimmy Cook. Mahmud Lalo ke cewa ku da lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.